lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti ishirin da hudu la'asar karfe hudu sauran minti ishirin da daya magariba karfe shida da minti goma sha takwas isha'i bakwai da ishirin da takwas alfijir karfe biyar da minti goma fitowar rana kuma shida da minti ishirin to maudu'inmu yau muna so mu taɓa wani ɓangare kaɗan daga wani abu wanda yake ya zama ruwan dare ga al'umma wannan eh, ɗabi'a wacce take wato ba ta da kyawun mu yi ita ce wato yanke zumunci wajibi ne mu sadar da zumunci da Allah ya haɗa bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanan magabata a kan falalar yin haka kuma za mu ji hatsari da ke tare da yanke zumuncin wani lokaci abin takaicin waɗanda ba su san addini ba ba su yi karatu ba sun fi kimanta zumuncinsu fiye da waɗanda suke jin karatu suna cikin jin wa'azi kullum yau mutane sun zamanto wato gidaje daban-daban wato in ce ko in ce mataki daban-daban wajen sadar da zumunci da rashin sadarwa akwai wasu mutanen sun yanke zumuncinsu gaba ɗaya ba sa sadarwa dangi ne wanda Allah ya haɗa zuri'a ce akwai dangantaka amma sai ka ga an yi shekara biyu uku a gari guda ba a sadar da zumunci kowa ya samu wato mutanen da zai mu'amala da su a ɗabi'ar da Allah ya mutum dama ɗan adam yana buƙatan ɗan uwansa don wato mu'amalarsa gudanar da rayuwarsa ta inganta to samun ka ga mutane da kake walwala da su misali in daɗi ko rashin daɗi ya same ka za su ansa kai ma za ka an musu ba shi kenan sun wadatar da kai daga dangi ba dangi Allah ne ya riga haɗa wannan dangantaka kuma ya wajibta mana mu sadar da wannan zumuncin to wasu gaba ɗaya ba sa sadar da zumuncin wasu kuma suna sadar da zumuncin amma za ka ga ba don Allah ba ne wato suna sadar da zumunci don wata maslaha wanda in za su samu wannan maslaha to za su sadar in ba za su samu ba ba za su sadar da zumuncin ba wasu kuma su ne wasat wanda suna sadar da zumuncin su don neman yardan Allah in har suna da dangi wasu za ka ga saboda kokari wannan dangin a gare suke ko a wani gari suke suna sadar da zumunci gare su wani mazai ware a shekara wani lokaci da zai dinga zuwa ziyartar danginsa in Allah ya hore masa ya je musu da abin da zai iya in baya da shi ma dai ba zai hana shi kai ziyaran ba wani ma in ya je din sai za a tattarawa ya dawo albarkacin ziyarar da ya yi su kuma sai su sadar da masa da abin da suke da shi to subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu sadar da zumunci yana cewa fa'aci dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil dalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun ka baiwa wato ma'abota kusanci haƙƙinsa. wanda yake akwai kusanci tsakaninka da shi ba shi haƙƙinsa. in mutum ɗaya ne in biyu ne in da yawa ne wal masakin wal miskina da miskini wanda yake baya da hali baya da ƙarfi to ko babu dangantaka tsakaninku na kusanci saboda hali na kasawa yana bukatan a tallafa masa hakanan wato wabin sabil ibn sabil kuma shine wanda yake matafi guzuri ya katse masa baya da abin da yake ba garinsa bane Allah ya ce dalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah yin haka shine alkhairi ga waɗanda suke neman yardan Allah Allah ce waɗannan su ne ma'abotar rabo ran tashin kiyama kuma yana cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah da kaɗai ce kada ku yi masa tarayya na komai iyaye biyu kuma ku kyautata musu sai ya kirga bayan iyaye wa bidil qurba da kuma ma'abota kusaci wal yatama wal masakin wal jari والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم duk wa'annan haƙoƙi ne da ya kamata mu sadar mu kyautata musu ga wanda za mu iya wanda ma ba za a iya ba a gaya masa magana mai daɗi da zai nuna cewa za ta nuna cewa ɗan uwa ne tafiyan mu ɗaya to za mu ji nusos na alkur'ani da suke kudaitarwa akan haka bayan mun karanta wa'annan ayoyi guda biyu Allah madaukaki yana cewa inna Allah muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah madaukaki yana umarni da yin adalci a cikin duk abin da zamu yi ga makusanta ne ko manisanta a halin fushi ne ko a halin dariya a duk yanayi dai ai adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko daga makusanta ne wal ihsan da kyautatawa kowa ana so a kyautata masa balle danginka wanda jini ya haɗa ku ko shan nono ya haɗa ku ko kuma wanda yake kun yi kusa kusa da juna wajen mu'amala kuma wannan kyautatawan ya shafi dukkan ɓangarori na kyautatawa daga cikin kyautatawa kada ka cutar da shi kada mummunan abu ya je gare shi daga gare ka bayan ka kare shirinka daga gare shi sannan kuma ka kyautata masa ta wajen alkhairin ka ya riske shi kuma Allah yana hani ga alfasha da duk wani abin ki da zalunci Allah yana muku wa'azi don ku zama masu tunawa masu wa'astuwa malamai suna cewa Allah maɗaukaki yana umarni a wannan aya a kyautatawa makusanta wajen biyayya da kuma sadar da zumunci haka miskinai shine miskini haka ce miskini shine wanda baya da abin da zai iya rike kansa to wannan miskini ne to duk a kyautata musu a ba su daga abin da ake da shi kuma daga cikin sifofin bayan Allah na kwarai da Allah yake yaba musu ya ce walladina ya siluna ma amara Allah bihi an yusala su mumine su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni su sadar wa ya shauna Rabahun, wa ya kafu na su alhisab suna masu tsoron ubangijinsu kuma suna tsoron wata mummunan hisabi a kuntata maka wajen hisabi a ce me yasa kai me yasa ba kai ba a lokacin da mutum baya da ansa ko dalili ko hanzari da zai bayar to su ne bayan Allah na kwarai masu sadar da abin da Allah ya ce su sadar na tauhidi kar su yanke na kyakkyawar mu'amala na sadar da zumunci kuma waɗanda suke suka kafircewa Allah suka zama fasikai suna yanke zumuncinsu Allah maɗaukaki ya ce walladina yanquduna ahadallahi mai ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yafsiduna fil ard ula'ika lahum la'anatu wa lahum su'ud dar wayanda suke yanke abinda Allah ya ce a sadar wato suna warware alkawarin Allah na kadaita Allah da bin manzansa da kuma in da sun yi imani da wani manzo ne bayan bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi kuma suna yanke abin da Allah ya umarni da asadar bayan haka kuma suna barna a cikin ƙasa Allah ya ce wa'annan la'anar Allah ta tabbata a kansu da mummunar makoma. A hadisance, annabi Rahama sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Man wasalar rahima wasal tuhu, in ji Allah maɗaukaki. Hadisin Abi Huraira da kuma Aisha radiyallahu anhuma suka ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah azza wa jalla qal man wasalar rahima wasal tuhu, wa man qata'aha qata'atuhu. duk wanda ya sadar da zumunci ni ma zan sadar da shi da rahamata wanda ya yanke zumunci zan yanke shi daga rahamata wannan hadisi daga Imam Bukhari ne rahimahullah a hadisin Jubair bin Mut'im radiyallahu an ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahimin la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna ba qati'u rahimin duk wanda yanke zumunci wannan ruwayar bukhari da muslim ne anas dan malik radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahima wanda duk yana son a yalwata masa arzikinsa arzikinsa ya zo masa a gashe cikin ruwan sanyi ba tare da yawa wahala ba to idan har yana son a yi haka kuma yana so a jinkirta masa a asar ɗinsa ma'ana a sa masa albarka a rayuwa ka ta yi tsawo bayan ka rayuwar ma ba ta da tsawon za ka yi aikin da wanda mai tsawon rayuwa ma ba zai iya yi ba wannan shine albarka a cikin rayuwa to idan mutum yana so a yi masa wayannan abubuwa guda biyu falyasil rahima to ya sadar da zumuncinsa wannan hadithin ruwaya ce daga bukhari da muslim in har kana so a buɗa maka to ka sadar da zumunci in ka sadar da zumunci kana tafiya cikin rahamar Allah in ka je ka yi gaisuwan nan wa'inda suka je musu ziyara za su ji daɗi in suka yi maka addu'a Allah yana ansawa to sai ka ga rayuwa ta yi albarka a dalilin wato yawan sadar da zumunci sannan a hadisin abi ayyub al-ansari radiyallahu an yana cewa wani ba kauye ya fi bujirowa manzo sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya sai ya kama linzamin wato raƙumin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulallah ka tuna min ka ko ka bani labari bima yuqarribuni min aljanna cewa wa yub'iduni min an ka gaya min abin da zai kusantar da ni ga aljanna ya nisantar da ni daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kame ya kalli sahabbai sai ya ce lalle an datar da shi Laƙar wufiq sai ya ce da shi me kace mararabin nan sai ya sa yake maimaita abin da ya faɗa ka gaya mun aikin da zai kusantar da ni da aljanna ya nisantar da ni daga wuta Anzo sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah da kadaici kada kai masa shirka na komai wa tuqimus sala kuma ka tsaya da sallah wa tu'tiyaz zaka kuma ka bada zaka a dukiyarka wa tasilur rahim kuma ka sadu da zumunci kaga an hada manya-manyan abubuwa kada ta Allah tsaye da sallah Zaka sai aka ce sadar da zumunci mm. wannan ya nuna sadar da zumunci ba wani abu ba ne kawai in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari ko kuma don wani ɗan kuskure da ka ji ko an yi maka wanda ma ba mamaki ba haka ba ne sai dai ba ka nemi tabbaci ba mm. sai mutum ya ji ka yana cewa shi daga yau ba zai sake zuwa gunwa ne ba ko ba zai sake sadar da zumuncin da yake tsakaninsu ba tunda sun bata masa rai Kotun da sun yi masa kaza ko ba su yi masa kaza ba wani in ya biki ba a zo ba to shi kenan fa zumunci ya ƙare yana jiran a zo a yi masa sannu ko yana so a gabatar masa da wata gudunmuwa in da shi yana ba su sirran da kuma nashi ya tashi ba su ba shi ba shi kenan anan ya ce to yanzu babu zumunci tsakaninsu ko wani abu kaɗan ya faru a tsakanin ko tsakanin mata aka yi wani faɗa ko wasu maganganu kai kawo sai ce a yanke zumuncin gaba ɗaya wannan duka kuskure ne zumunci Allah ne ya haɗa a sadar da shi kamar yadda Allah maɗaukaki ya nema to wannan hadisin na wannan balarabin kawai ya nuna tambayar da yi tambaya ce mai muhimmanci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya rike rakumin har ya juya yana kallon sahabbai sai ya ce an datar da wannan ga wannan tambaya a hadisin abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal wasil bil makafi wato bai zama mai sadar da zumunci ba wanda sai an yi masa zai yi in an je masa zai je in ba a je masa ba ba zai je ba to wannan ba shine mai sadar da zumunci ba walakin alwasila alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha mai sadar da zumunci shine wanda idan aka yanke zumuncin sa shi zai sadar wannan shine mai sadar da zumunci wannan ya nuna da yawan mu muna cikin kuskure don kasancewar ba a zuwa mana ban ma zuwa sai ana zuwa ne zamu je zo sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas yake cewa la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru kada ku dinga fushi da juna ko da ba wai an nuna wannan abin fushi ba zai faru ba ba a'a zai yi abin fushi a zama mu na dan adam yi wa juna kuskure to amma kada a yi fushi kuma yace wala ta hasadu kada ku yi wa juna hasada wala ta dabaro kada ku juya wa juna baya wannan ma ya juya ya tafi wannan ma ya juya ya tafi babu alaka tsakani annabi alaihi salatu wassalam yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ‘yan uwa, wato bayan Allah ‘yan uwan juna, wara hillu li musulmin an ya jura a kahu fauka salasa ce iya, bai ya halatta ga musulmi ya ƙaurace wa uwansa fiye da kwana uku. Da yadda abu ta kai, ko har kun zo ɗaya faɗa ɗaya suka yi kokowa, to bayan kwana uku ya zama ana gaisawa ana sallama. Kuma idan aka ce bai halatta ba sai wani ya cije ya ce shi sam ba zai iya ba. a'a ba cewa aka yi idan kun yi faɗa ko ya yi maka abu ba daidai ba ko ka yi masa ba daidai ba kuka yi fushi da juna ba cewa aka yi ku zo ku koma kuma ku zama kamar na da a'a ko da ba za ku kai na da ba in zai kai na da ɗin da shi aka so ya zama kenan ba komai a zukatanku to idan hakan ba zai samu ba ya zamanto an kaucewa wato rashin magana ya zama ana magana da juna sallama in ya yi sallama ka ansa in ka sallama ya ansa in ma babu irin hira kamar na da da za ku yi magana ka gaya masa asirinka ya gaya maka asirinsa nemi shawaranka ka nemi shawararsa in irin wannan din bai samu ba tun da wani abin shaidan ya zo ya geta a tsakani to akalla shai kar ya zamanto an rasa sallama da gaisuwa a cikin hadisin abi bakarata radiyallahu anhu ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min dambin أجدر أن يعجل li sahibihi لصاحبه fi في babu wani ونزنبي da ya cancanta Allah yana gaggauta wato sakawa mai shi kan abin da ya yi ɗin sakamakon laifinsa tun a nan duniya hmm. ma ma yuddakhiru lahu fil akhirah tare da abin da ake aje masa na zunubi a lahira anan za a saka masa da sakamako mara kyau kuma a lahira ma akwai laifi yana jiran sa kamar idan mutum ya alkhairi kenan hmm. in kai alkhairi zaka samu sakamako anan duniya ma Allah ya sa maka maka kuma a lahira ma akwai sakayya aje yace babu zunubin da za a gaggauta hukuba anan duniya sannan kuma a sa mai shi a lahira min albaghi wa qati'atir rahim kamar zalunci wato ka nuna ka fi ƙarfin bayan Allah ka murkushe su tare da kuma yanke zumunci wannan abubuwan guda biyu su ne abubuwan masu wato masu girma da Allah yake gaggauta sakamakon su tun anan duniya tare da abin da yake ajewa a lahira wannan kenan mun ji muhimmancin sadar da zumunci da kuma tsawatarwa akan illar yankewa to menene zumunci muna jin zumunci su waye ya kamata a raskarwa kuma ya yake al-imam al-qurtubi rahimahullah yake cewa الرحم عبارة عن قرابات الرجل من wa in آبائه wa abna’ihi wa in nazalu. wato ina ka wato zumunci shine makusanta na mutum ta wajen iyayensa biyu dangin mahaifi dangin wato mahaifiya ko da abin ya yi nisa daga wajen uba ɗin nan mahaifin mahaifi mahaifin mahaifin mahaifi kakanka kakan babanka kakarka kakar ba abin nan gyatumarka mm. duk nan suna daga cikin wato makusanta hmm. wa ma ya tasiru bi ne min al'amami wal abinda kuma zai hadu da wayannan gefe guda biyu na bafanni da su inna wal akhwali wal kawu ne da inna da bafanni da baba wal ikhwa wal yan uwa maza da mata wa ma tasiru bihin? da abin da yake riskuwa da su min auladihim birahimin jami'a wato na ‘ya'yansu wanda ya zumunci da ya tattara ku kaga anan abin yana da faɗi kana da ‘yan uwa to ‘ya'yan uwanka akwai zumunci tsakaninka da su ‘ya'yanka da ‘ya'yan uwan akwai zumunci tsakaninsu shi yasa yana da kyawu ana samu wato mutum yana samun haɗa dangi ko a yi munasabar lokacin sallah ko munasabar wani biki ina ka zo a tattara dangi a zo a zauna ya yi kanne na gidancan na gidan nan a gani kuma nawa aka samu ‘ya'ya da zuri'a to a haɗu wanda ake a munasabar ɗin sai ka ga manyan dama sun san juna yaran kuma za su san juna su ma sai suna sadar da zumunci amma mutum yana da dangi shi ba bare ba ne amma rashin sadar da zumuncin nan ya sa wato ba da alaka da mutanensa kuma kawai muna wadatuwa da kawai mutum in ya samu aure da kai da ɗan uwanka ne ku biyu kuka samu aure kai ma ka haihu shi ma haihu shi kenan ku tsaya anan ba kuwa tunanin dangin iyaye wajen uwa ko wajen uba sai ku damu da 'ya'yan da kuka haifa da matan da kuka aura da iyayensu surukai kenan sai ku tsaya anan iya shine family da za ku gudanar da mu'amala da sadar da zumunci wannan ba haka bane duk wani wanda yake da alaka da kai wato alakan nan fa wannan yanzu malam ya yi ta'rifin rahim din aqarib na wajen uba da uwa eh, da kakanni da sauransu to kar a ce wai misali a ce eh, kuna da 'ya'ya mata ‘ya'yan da suka haifa na su ‘ya'ya matan nan karku ce babu zumunci tsakaninku akwai zumunci wannan janibin rahim kenan hmm. sun tabi akwai zumunci haka na wajen uba kara ce irin yadda yake a tsari misali eh, ɗa namiji idan shine ya haifi ɗa wannan ɗan wato shine jika wanda zai ci gado na kusa hmm. amma in ya ce ta je ta yi aure ta haihu a ce a wannan jika ce ta nesa a'a. su jikoki ne a mu'amalar kyautatawa zamantakewa sadar da zumunci duka za a yi sai dai in aka zo babin gado hmm. wannan kuma sai a tsaya a duba fal'akrab fal'akrab wani makusanci makusanci makusanci mabiyinsa har a zo inda wani za a tare shi ko wani zai faɗi daga cin gado wannan kuma wani babi ne daban hmm. amma zumunci ya zama ana sadarwa zumunci ba sai wannan ba hmm. hatta abokane wanda kuka zauna wuri guda kuka taɓa makaranta tare kuna me in dai wannan mutum ɗan uwa ne to sadar zumunci ana so mutum ya yi don ya samu kyakkyawar sakayya ina ganin zan tsaya haka Allah ya sa albarkacin abin da muka samu amin malam da saka wa da amin makarkallah masha Allah malam na son karanta wasu tambayoyi ne kafin bude layi mm. ah, mai muna na farko na cewa assalamu alaikum malam akwai yara da suka rasu tun kafin a saka musu suna bayan wasu shekaru aka samu aka samu mm, mm. kafin a saka musu suna eh. mm-hmm. bayan wasu shekaru ne aka san aka samu ilimin cewa ana saka yaro suna kafin a yi masa jana'iza to shi malam ita tambaya nan ita ce shine shin ya za a an samu dabba ne guda ɗaya ke so a haɗa sunan su biyu akan wannan dabban shin hakan ya halatta idan suna da rai ana hada biyu akan dabba daya a'a ba hadawa to me yasa bayan sun mutu to Allahu alim kalla aiwa wannan in ran da aka samu kuma yawa wancan na'am malam to amma hakan amma magana mai karfi idan har da an haife shi mm. ko in ce an busa masa rai to yana da kyau a yi masa suna. Mm. Duran tashin kiyama za a kira kowa da sunan shi. Na'am. ƙarashi maganin shi ne shi ma da zai musu sunan shi ma ya rasu wa ya cancanta ya musu wannan suna a karmakar da. Yato eh, sai a duba an akwai makusanta magadansu danginsu wanda su suka je kamata su ɗauki ɗawainiyansu in suna nan. Yanzu da suna da kuɗi ya zai ci gado. Wanda zai ci gado shine in babu kuɗin kuma zai sauke abu. Mm. Kamar bashi ne. كل مولود mutahanu bi حتى hatta yuqa في اليوم السابع نعم sabiq na'am don ba a samu an yi ba lokacin da aka yas Allah ya sare ayi da abin da ya sawaka wanda kace za a iya a yanka dabba ɗaya don mutum biyu mm. sai a duba in dabba ɗaya ne aka kudin dabba ɗaya ne ake da shi sai a duba bin da suke ƙasa da wannan ɗin mm. hmm? misali in yace zai yanka rago na yanzu na ɗari uku zai yanka to sai je samu wanda ba su kai hakan ba na ɗari da hamsin hamsin guda biyu wanda dai albayi da laifin yanka shi ganin sai yanka kaga ya yi. malam hmm. malam mauna gaba na cewa assalamu alaikum malam Allah kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka malam Allah ya sauka kamun eh, karatun alkur'ani ina da hadda ina da hadda sosai malam hmm. amma matsalar da nake samu shine ina son kebe kana in yi sallah ne gare saboda masallacin namu ba sa sallah yadda ya kamata malam suna sauyi. shin hakan ya dace eh ya dace zaka iya kai sallah in har masallacin babu nutsuwa kuma kana so ka yi tsayuwa mai tsawo sai sai ka yi kuma laila illa qalila nisbahu min qismin qalila na malam zaka iya kai tsawon tsayuwa a gida dama sallah tarawihi na filace mm. ana iya aya masallaci ana iya a gida amma masallaci yana da kyau saboda sha'ira ce ta addini haduwan al'umma su yi sallah mm. amma idan akwai wani dalili wanda bai saba wa shari'a ba mutum zai iya yi a gida Masha Allah. Sai mai tambar gaba na cewa malam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara mana lahi da min san kwana da daraja. malam tambaya ta nan ita ce menene hukuncin namiji ko mace da suka da suke da aure suka sannan suka yi zina shin hukuncin eh, kuma a shirinci an san cewa in aka same su laifi za mu musu rajan to malam idan kuma aka aiwatar ba aiwatar da wannan hukuncin ba ya rayu sai yake a yanzu malam wato namiji ke da aure hmm. ko mace tana da aure amma ce mace da miji suna da aure kuma suka suna da auren su a tsakanin su babu zina in suka yi zina a waje mm. sai kuma ba a yi musu haddi ba in sun tuba Allah zai karbi tubansu in ba su tuba suka kama koma ga Allah Allah yana da hukubar da zai musu a lahira sakamakon abin da suka yi matukar rahmar sa bata riske su ba wajen wayfir ma duna zalika liman yasha in Allah ya shigar da su cikin wayfir ma duna zalika tunda ba shirka suka yi ba Allah zai gafarta musu in ya ga dama in bai gafarta musu ba to duk wani haddi duk wata ukuba da ya kamata a yi wa mutum a duniya ba a yi ba tana nan a lahira tana jiran sa sakamakon sana uta mm. wannan shine amin ya eh, tambaye wani gaba cewa assalamu alaikum malam Allah kara maka lafiya tambaya ta nan shine zan yi istighfar a zuciyata misali ina tafiya hanya ko ina wani aiki ba tare kai zikiri a zuciyarka na'am malam amma ba zikirin da shari'a ta ƙayyade maka uh, na wuri kaza ko a kaza ba duk wani wadda aka ƙayyade za ka furta da bakinka ka yi sallah ka yi sallama astaghfirullah astaghfirullah ba zuciya za ka faɗa ba za ka furta subhanallah uku alhamdulillah uku allahu akbar uku za ka furta tsayatul kursi amma haka ka zauna kana wani abu ko kana tafiya kana astaghfirullah a zuciyarka wannan daidai ne na'am ko kai subhanallah ko la ilaha illallah tadabburi a zuciyarka baka furta ba yana za ka iya kai mutum mana gama cewa assalamu alaikum malam malam ina neman shawara ba ni da lafiya ne ciwon ciwon na rashin bacci ne na sha maganin asibiti kuma na sha na gargajiya amma har yanzu malam ba na samun baccin eto eh wannan za ka nemi shawara daga wajen likitoci sannan kuma sai ka duba shin kana wasu ayyuka kana motsa jiki don wani din rashin motsawa din zai sa ba gajiya a jikinsa sai ka ga zai samu bacci ba amma kana motsa jiki kana wasu ayyuka sai ka gan ka zo ka kwanta bacci zai dauke ka sannan rashin shan ruwa idan mutum bai shan ruwa temperature jikinsa zai tashi sai mm. da ba zai samu bacci ba zama kana shan ruwa wato akai-akai sannan kuma in ka zo kwanciya din ka daina tunani da yawa ka sa dai bacci ne a gaban ka yi azkar sai ka kwanta insha Allah za ka yi bacci in ba ka samu ba eh, wani lokacin ana amfani da madara da garin habbatu sauda yin madara na dabba mm, mm. da garin habbatu sauda mutum ya zama yana sha da yamma haka babban cokali na garin habba mm. da madara in ka haɗa kana sha insha Allah wannan yana zuwa yana taimakawa wajen mutum ya samu bacci ya samu dai masana za su yi masa bayani insha Allah sai mai tambaya gaba na cewa malam tambaya ta anan ita ce za ga mutum ya samu wani abu kamar an ya sayi mota ko ya sayi gida abokin nasu zai zo ya gansa ya tashi murna sai ka ji abokina faɗin wannan kalmar cewa Allah ya ba mu albarkanku shin faɗin hakan gire ne ba daidai ba ne wa ya ce maka abin yana da albarka ko shi kaga an bashi ne sai dai ka ce Allah ya sa maka albarka mu kuma Allah ya ba mu namu wannan daidai ne amma mm-hmm. Allah ya mu albarkan ku mm-hmm. ba ka da shaidan yana da albarka wanda akwai shaidan yana da albarka shine ka nemi albarkansa mm-hmm. wanda ba abin duniya mutum ya samu kuɗi ba shine kadai albarka ba ko ya samu gida ba shine kadai albarka ba wani zaka ga bai da wayannan abubuwan amma akwai albarka tare da shi saboda haka mu nemi albarka a wajen Allah mm. sai ku tambaya mai karshe na malam shine assalamu alaikum malam Allah ƙara wa lafiya tambaya ta ita ce shine idan mutum ya je wajen da aka yi rasuwa kafin a yi sallan gawa zaman da za a yi na akwai addu'an da ya kamata a yi ne babu wani sakamammen addu'a na'am malam kawai dai neman wa kai aiki za a ce ai la ilaha illallah kaza wai hadaya ga mamaci na'am wannan la ilaha illallah shi wanda ya faɗa shi ne zai amfane shi ku yanzu kun zo din ku kanku kun zo ne kuwa su da mutuwarsa mm. kuma ku san masu mutuwa ne daidai ne in mutum ya zauna yayi azkar dinsa yayi salatin sa yayi yi sa amma a ce za a raba Kur'ani a karanta mm. ma mamaci ko a ce za a karanta la ilaha illallah hadaya ga mamaci wannan duka wasu abubuwa ne da aka kawo su daga baya babu asali amma in an je kuma kar ya zama wurin rasuwan wuri ne na hira ana ta daukan atrafal hadith nan can ai maganganu ana dariya kamar an zo bikin aure ne mm. wannan ba daidai bane mutuwa aka yi yanzu mutanen cikin gidan nan da ka gamsu zaka zaka yi mamakin zaka tausaya musu mm. wani ya rasa uba wani ya rasa ɗa wani wata ta rasa miji eh ga sunan dai irin halin da suke ciki na jimame to ka tuna ka yi tarayya da su a cikin wannan eh, ka natsar da su in kana kusa da su in kana nesa ma kai ma kai ko salatin ka ko istighfarin ka wani abu dai wanda kai ma ka kara wa kanka guzuri na gamuwa mm. mai yiwa baka sani ba kai ne gawa na gaban amma a zo a yi abin da shari'a bata abin nan ba wato matsalar abin da addini bai ce mu yi ba shine idan aka tambaye ka a kiyama hmm. baka da garantin za a baka lada yanzu la ilaha illallah a zo ana kirgawa nawa aka samu hmm. wani ya ce 300 wani ya ce 100 kaza to an samu dubu kaza hadaya ga mamaci ko hmm. fida'u ga mamaci annabi da sahabbansa suka rasu yayi musu wannan alayhi salatu wassalam sahabbai sun yi zamani imam malik yayi ko ya rubuta idan addini muke so mu bi abinda magabata suka yi ya ishe mu wannan shine masu sauran dama ta samu kwa bugo ku yi tambayar nawa ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah marhaba barakallahu fiik masha Allah to tambayar ne. ina zaune a garin nan da iyali na to aiki na ana wani gari to ina je wata rana ina yin sati wata rana har kwana goma to ma zan iya yin kasaro idan na je har kafin dawo ina tambayar in ka je din ka je ka san wurin wurin aikin ka ne ka can kuma kake zama ka yi aiki ka san kuma yaushe za ka bar wurin to a wannan halin za ka cika sallar ka amma ka je wuri kana neman abu ko kana wani abu baka san yaushe za ka dawo ba nan ne ake cewa za ka ci gaba da kasaro masu cewa za ka yi kasaro fiye da eh, wa'annan kwanakin wannan shine amma a tsakani kuma za ka yi kasaro misali a hanya eh. za ka yi kasaro amma in ka je can tun da wurin aikinka ne kuma ka san za ka zauna a wajen zuwa wannan lokacin sai kai ci gaba da cika sallah na'am barakallah amin masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam ina fara Mara marhaba lafiya ya aiki lafiya kwallo ne tambayanki ba tambaya ba ne addu'a nake so a ba ku ne wanda zan ce muna cikin wani hali ne da ni da mijina da ƴaƴa Allah ya taimake su Allah ya sa ku tashi lafiya addu'a ne Allah ya warware mana matsalolin da muke ina neman taimako a ban addu'a da zan ce Assalamu alaikum. Bismillah, ɗan daga mana ki kaɗan. Ok, malam tambaya na shi ne ina jin tafsir an ce yin sata a exam a ramin ne. Yanzu kuma mun zo yayin da kowa ya kalle ko za a yi. In ba kai satin ba ba za ka ce makarantar ce take turowa a waya ai. To ne matsayin wannan. O oh, makarantar da take turo amsan a ba ɗalibai su yi amfani da shi? Eh. To. Tun daga 2022 zuwa har yanzu nan ba wanda yake yin waye gani ko a kai makaranta ne musamman take turowa ta waya sai a dinga kofa. Kuma tambaya na na biyu shi ne malam. Yanzu akwai muna anguwan dai ba yan suna ba to akwai irin koyon da suke ba mu za mu dinga yi ko yanzu azumi na ma akwai gurubin da suke turowa yana da kyau mu dinga yi ne ko kuma akwai laifi. Kidan saurara? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Haraba lafiya. Lafiya, bismillah. karatun mu na jiya ko shekaran jiya ba mun yi wani sa wannan tambaya mm. wannan zaman na jin cikin azumin nan mun ansa wannan sau uku ko hudu assalamu alaikum alaikum salam na fara bismillah ban ji ba ina fata kuma duka ta shi Allah Allah yi daga cin abinci ne ko ne ji ko wani abu kamar haka ni wannan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah ina kwana madan lafiya marhaba tambaya na da malam akwai Allah to alhamdulillah muna kan mai cewa wacce take neman addu'a ga ita kanta da mai yara da mai gida game da ko Allah ya sarai musu halin da suke ciki amin to addu'o'i dai wanda muka sani ne wato ku kulazimci wayannan addu'o'i guda uku na farko yawan istighfari astaghfirullah wa atubu ilai a yawaita yi na biyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu adh-dhalimin wannan shi ma ku shi da kuma la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim da ku din da yaran dukkan ku ku zama kuna yawaita wannan addu'a a cikin addu'o'in da kuke yi kuna tawassuli kuna neman wato mafita Allah ya gyara muku rayuwarku wacce take magana kan satar exam satar exam malamai sun ce haramun ne kuma gashi yanzu ya zama har ana bayarwa ita ko makarantar ma tana bayarwa hmm. eh ana yi wato yawan masu yin abu ba zai halatta abu ba matukar abin haramun ne haramun ne sannan kuma idan muka duba la adri wallahu alam mm. mai yiwa ma irin wayannan sace-sacen exam din Allah zai iya jarraba mu ya zama ba dai ana satan jarrabawan don a ce ba a je karshe a ce za a yi aiki ba mm. yanzu nawa ba su da aiki wayanda suka yi graduating masu diploma masu nce masu digiri hatta masu masters bal doctorates mm. eh? babu aiki to yanzu me na gaggawan a yi satan exam din an yi satan aje ina gayar ɗalibi da ya yi karatu dai ya samu aikin yi to gashi ka yi satan ba babu aikin ba mu maki Allah kan jarrabe mu da rashin aiki don ba mu bi hanyar da ya kamata ba saboda haka ko da makaranta tana yi laifi ne sai dai in gaba ɗaya ne aka haɗu a ƙasar cewa yara a irin wannan marhala a zo a yi musu wannan wallahu alam mm. malamai suka duba amma dai don cewa abu haramun ne ba an riga an yi fatawa a kai mm. amma an zo a ce ai masu yi suna da yawa ai yawan masu yin abu a rayuwa ko in ce a duniya ba shine mizani ba a shari'a Allah ya ce walakin na aktharan nasi la ya'lamun hmm. wa in ce akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yawan masu yi ba shine ba na fatan eh, hmm. ya fita mai cewa ana ba da raka'a a sallar tarawihi in aka yi za a ba da rako'i wani ma ana bayarwa ko a tura wa mutane da sauransu wannan shi ma bai da asali sallar tarawihi dai a je masallaci ga imam ya wuce gaba ya yi sallah a raka a goma za a yi a ashirin za a yi a za a ɗauko Kur'ani ne za a karanta a sauke a hmm. daga alamtara zuwa nasi ne da ake kamar yadda wasu masallatan suke yi eh, duk sallah ne kawai dai wannan ana yin gajajjerun karatu wancan za a tsawaita karatu wannan an tsaya da sura goma wancan mm. suna eh, wato daga farkon Kur'ani ana tabawa cikin shekaru biyu uku a sauke mm. duk dai wannan a shar'ance daidai ne haka wato eh, ake yi amma eh, bayan an yi dar. sannan a cewa mutane sallar dare kowane dare dare na ramadan din nan akwai rakoyi da aka kayyade masu mm. wani raka a biyu wani raka a hudu wani shida wani bayan fatiha ga suransa kuma sa ya latifu dari ya mm. hayyu ya dari ya kayyumu dari ya waye dari mm. wannan da ake bayarwa bai da asali a bar mutane su yi abin da shari'a ta ce su yi din yanzu wa'annan abubuwa mun zo muna yi duk inda kaga ana ba da karfi ga irin wannan ka je ka tambayi mutanen tauhidin su ya zauna sun iya sajada kabili da ba'adi sun san hakkin zamantakewa na aure an san hakkin makoci in kasuwanci an yi san halal da haram akwai abin da yake wajibabbu ne amma na lada imam ya zo an yi sallah eh mutum yana da kokari in ya je gida ya karanta wanda ya iya alamtara ya karanta wanda ya karanta ya ya karanta a karanta mm. raka goma ne 20 ne 15 ne abinda Allah ya sawaka mutum ya yayi mm. sunayen Allah kuma duk sunayen addu'a ne kai asali ma mutum ya tsaya yana ambaton Allah da suna ɗaya bai faɗi bukatansa ba ma malamai suka ce bai yi ma'ana ba misali ka zauna kana eh, ya Allahu ya Allahu ya Allahu kana kiran Allah Allah kuma mm. hadisi al-Qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya ce ya rabb Allah zai ce labbaika ya abdi saltuta eh wani na ansa roka in baka to kai ka zauna kana Allah Allah Allah Allah to Allah yana ce maka na ansa baka fari bukatan ka ba amma kamar tasbihi ne wannan ba sai ka faɗi ba subhanallah subhanallah ko alhamdulillah alhamdulillah wannan an sani jumla ce mai ma'ana amma kana ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu to me kake nufi da ya hayyu yayi maka hmm. sunansa ne ka kira hmm. sai ka faɗi bukatar ka ka gani hmm. saboda haka addu'o'in da ake bayarwa in ya hayyu ne ya hayyu ya qayyum akwai gaba an ayi bi rahmatika astaghisu da kuma makamantan wannan wannan shine ya kamata a lura mai cewa tana da ciwon alsa kuma eh, ta samu ta dan samu sauki a kwanakin bayan nan har bana ta samu ta azumi guda takwas ko mm. to mai alsa eh, yanzu kin samu kin yi takwas wato tana tambaya hukuncin to azumin da ta bari a baya fa mm. to an san ki eh, tambayan ki yana da ma'ana ta fuskar zai taimaka wasu ma da suke cewa sun bar azumi na bara mm. gashi bana ma basu iya ba mm. muna cewa ku yi hakuri ku nemi magani don bara ba ki yi ba ba za a ce sai kin ciyar ba mm. a saurara ana neman magani duk ciwon da ake warkewa to ai hakuri a warke a cimma bukata to yanzu ke kin samu sauki yanzu kin samu takwas to ki ci gaba a hankali in Allah ya sa aka je karshe sai ki duba nawa ya rage na nan nawa ya rage kuma na baya sai ke zauna kira mu a hankali a hankali a hankali ba a gaggawan ciyarwa ga azumin da ga azumin da aka bari ana fatan a samu sauki eh, wanda yake tambaya a karshe mai karatun Kur'ani ga mamaci mm. ya ce waye ya faɗa wasu malamai sun ce za a iya aidin eh ni me nace ne nace yadda muke karatun Qur'ani bayan mutum ya mutu a zo a zauna ana la ilaha mm. illallah la ilaha mm. illallah mm. ko kuma a zo a ce za a raba Qur'ani a karanta a irin wannan tsarin magabata ba su yi ba in akwai kuma a ina ne inda suke magana a haka idan mutum yana nema wa mamaci gafara zai yi ya karanta Qur'ani eh? ya roka wa mamacin gafara eh in kayi karatun Qur'ani in zauna in karanta Qur'ani na, na sauke ko na mm. karanta sura mm. ko na karanta aya idan zan yi tawassuli da karatun ne mm. zan nema mamacin gafara wannan ya yi na halatta amma in ce na yi karatun Qur'ani in ba da hadayan eh, Qur'ani ba wai mamacin zan yi wa addu'a ba Qur'ani ne na bashi wannan Qur'ani kai ka karanta kai ka motsa bakinka ba zai zama nashi ba sai dai kai masa addu'a akwai wanda suka ce zaka iya ka karanta Qur'ani ka ba da hadayan ladan wa mamaci hmm. akwai masu faɗin haka amma ni ban bi wannan ba na bi hmm. na waɗanda suka ce hmm. ba zai yi ba saboda alqur'ani Allah ya sauka da shi li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafirin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna yayi ba in kana so ka samu daidai wanda babu kace nace a ciki kayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barakallahu fikum Allah muke roƙa akwai ƴan da suke neman addu'a musamman eh, wannan mata da ta nema wa mijinta da ƴaƴanta da sauransu akwai kuma wanda su ma suke mana addu'a jazakumullahu khaira mm, Allah ya bai mana bukatunmu da nasu da nasu Allah ya gafata wa iyayenmu da mu suka riga mu gidan gaskiya wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya fahimtar da mu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wayanda suke nufi mu da alkhairi a ko ina Allah ya nuna musu wayanda suke nufi mu da sharri kuma Allah ya shiga amin da suke neman ruguza bayan Allah Allah ka ruguza su ya Allah shugabanni Allah ka shiryar da su ka datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga addini da al'umma da ƙasa اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد آمين. وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله ما صار ان صار شر رمضان مبارك كان daga nan gidan tarayya fi sahim nan da mulki abin da malamin Sheikh Muhammad Mustafa ni so ku sai gobe insha Allah assalamu